ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والكسوف والاستسقاء ويجوز لمن عليه القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك daga nan kenan sai babi wanda ya kuma himmanci ya rikitarwa wani Allah bai ganar da shi ba su sujudu sahau Ba da ke cewa la ya tanaffalu man alaihi qada wanda ake bin shi qada ake bin shi ramuwa baya yin nafila wannan ka'ida ce wanda ake bin shi farilla baya zuwa ya ramuwa akwai hadisi kudusi imamu bukari ya rawaito hadisin abu hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ce hadithul wali man adani waliyan faqad adantuhu bil haqq wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه kuma ga tuwa farkon hadisin yana baka cewa wanda ake bin shi ba farilla ba zai je yana nafila Allah bai gima da kuka ce mana adali waliyan wanda zai gaba da waliyin Allah wal waliyu huwa al-mu'minu taqi mu'mini mai yawan tsoron Allah duk kuma sai kana gaba da shi kuka kadi ko ya kade faqad adantu bil haq wallahi idini zai yaki mutum sai ya ce nabi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi babu abin da aka kusanci Allah da shi yadda da abin da Allah ya fallanta maka kaga kana so ka kusanci Allah ga farilla ga nafila wani za ka yi farilla ke sai ce ya yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbu ba ba zai bushe ba yana kusantar Allah da nawafil na kulkuli har Allah ya kauce ka kuma ga shine ce wala yatanaffalu in an ce annafila bi ma'anar ziyada ƙari akan farilla ba kenan ta nafila ana yin ta ne wanda ya kiyaye wani jari in babu jari babu farilla to ba ka je kana nafila wala ya tanaffalu man alayhi bil qada wannan sai kai gaggawa ka zartar da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce man dama an salatin aw nasiyaha wanda ya bacci ko ya bar sallah ko man nasiya salatan falyusalliha idza dhakaraha a take lokacin da ka tuna kai sallah la kafarata laha illa zalik ba ta da kafara sai haka shine ma da ce in ana binka babu dama ka yi? rabuwa wannan hukunci zai hau har barilla amma barillan shi zai fi shafan wanda da ya ramadana ba sannan kuma yana so ya sita ta yaro ne shawwal to shi wannan ya tafi da ka'ida ne man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamin da in kai azumin ramadana cib cib sai zama kai azumi shida cikin shawwal ba zai zama kamar ta yi azumin shekara kuma wannan shi azumin an kawo sharadin min azumin ramadana sannan ka zo kai azumi shida sannan kuma sai calculation ne ke nuna cewa kana ka siya min daha kamar azumin shekara to Allah ya dace da kai ramadanan ya cika a Najeriya ya kai talatin sannan kuma kai azumi shida cikin shawwal kaga 30 plus 6 duka duka ya zama 36 ke to 36 times 10 ya zama 360 360 shi ne kada ka siya min jahali ya zama kama azumi shekara to kai azumi a shirin kai to kai ka san yanzu la yukallifu Allahu in illa wusaha a yanzu ya kamata in fara sita iya min shawwal to mun ji sai kai shi ta ce 20 plus 6 ya zama 26 to multiply by 10 ya zama 260 why zai samu maka sauran guda da bai cika baka da fata na gane lissafi hadisin da ya zo lissafi yana da wahalar shari'a jiya da aka yi kewaye-kewaye sai an dawo kai shi inda ce kana ka siya min dahari da ma ana bukatar a cika azumin ne ya zama azumin shekara to kai azumi goma kai ita ce bari kai gaggawa kai sita ta ayyamin min shawwal tunda shi azumin ramadana tun min ayyamin ukhra to ga yanzu duka duka goma sha shi ne goma sha shida so goma yi da su. ina ka samu sauran ɗari biyu ke wannan batu wanda ake dogaro a ba wata fatawa ba ce da za ce to ai aisha radiyallahu anha ai ba ta rafa to manzo Allah ke magana shi wallahi ce iktadu bi aisha A aisha radiyallahu anha ba ta iya raba azumin ramadana sai a cikin me sai a cikin sha'ban yanzu ta yi ko bata yi ba ta yi ko bata yi ba yana yi wa ta yi yana yi wa ko bata yi ba to kaga yana yi wa ta yi yana yi bata yi ba ina tafarraka al-ihtimalu ila dalilin suka ce sabaqa bihi istidlal ba ka kafa hujja da shi ba aidan tana cewa me idza tatarraqa al-ihtimal ila dalil yana iya yiwa an yi yana yiwa ba yi ba shi kenan saqata bihi al-istidlal baraka ka hujja da wannan hadisi ba ya za a ce kamar Aisha radiyallahu anha ba ce ba a to dole ne ai ba dole bane don nan ba wani dalili bane kaga kuma shi wancan akan me ramuwan Ramadan ba ta rama shi sai a cikin Sha'ban to kaga yana yawa ai bata yi bata yi sita ta ya mi shawar yana yawa game da ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya fa azumi a cikin muharram ne ko a cikin sha'ban ne ya fa azumi a cikin sha'ban ne to kuma shi yake cewa afdalu siyami ba'da ramadan shaharullahi muharram me yasa ba a rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita azumi a cikin sha'ban a cikin muharram ba amma shi ne ya riga ya faɗa cewa bikin azumi banda na ramadan watan allah muharram in ga wannan cewa kaza kaza kaza ba shi a wani kai yanzu me kake ciki ana bi na azumin ramadan to shi kenan sai fara rama shi kafin ne kafin sita ta ya fi shawa in kana son ladan ya shi kake amma ba ka so shi kenan to yadda shi yadda kake so ne ka ya zumi goma to kai shi ne shi kenan ƙarshe dai dama calculating ne 18 plus 6 16 a 10 a 10 plus 6 kenan times 10 160 shi ne ya Allah sauran ji ba kai wani idan ma ka fara kawai ramuwanka sai lokaci ya kure maka idan mari da abdu sai a koma hadisi idan mari da abdu a safara idan bawa ba shi da lafiya ko ya tafiya ya Allah yake yi kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima ko mu'iman sahiha sai a rubuta maka lada kamar kana yi wannan ta ta yi shawa shawar baka samu kai ba saboda rashin lafiya kuma ramuwa ya shigaltar da kai baka samu kai ba ko sai a ce kayi kayi shi ke Daga wannan wayan ma da muke ma bai ba yau ya rama abin da ake bin ka shi ke insha Allah wancan kana da hanzari za a baka kamar kayi shi sai ce wala yatanaffalu man alayhi qada'u wanda ake bin shi ramuwa ko baya kaza a baya kula wanda ake bin shi ramuwa wala yi yusalli duha ko baya sallan walaha ka shagalta da ni ka shagalta da farilla duk da cewa sallan walaha tana da muhimmanci matuƙa mun karanta ta kwanakin baya ta dalilin sallan walaha za ka yi samun ladan umra in kai alwala daga gida أن تظاهر من بيته ثم خرج إلى تسبيح الضحى لا يصيبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر إن كان ولا لك جناك فتوز وسلم ولها ولا دنك كمودي دمرة ما شاء الله ولا للي للي سلم تنا لك الله وبراك يتبع إن كوي كي سلم ركع ولها ركعه sannan ka yi sallah kafin sallar a raka hudu sai Allah ya gida ma gida sun gida janna ana mun yi karatun baitun fil janna laisa baitun fi abuja ba baitun fi jos na baitun fil janna to ba kai wa walaha ba shagalta da farilla wala qiyam ramadan sannan kuma ba ka yi qiyam ramadan ba kuma ce dai lokacin da ake tarawihi ko ake tahajjudi kai ka mace wa kai salatul duhur salatul asr salatul maghrib salatul isha ba ka ce za ka wannan sallah ba kuma na bin ka sallar farilla sai ma ne ce wala ya juzu lahu illa shaf'a wal witr ya ranta kai wata na fulfulu ba sai dai masu karfi karfi masu karfi karfin salatul witr a nan shi ya ce a shafu wal witr a ya hada ma ya bambanta wa su amma annon sallallahu alaihi wasallam yana lissafin duk wuturi ne ya ba cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda rubuta shi ana sunan Abi Dawud 1431 a sunan Tirmidhi 465 a Ibn Majah 1188 Ibn Majah yake cewa rawahu al-khamsa illa an-Nasa'i rawahu al-khamsa illa an-Nasa'i ana Ahmad ya rawaito Abu Dawud Tirmidhi sai ce illa an-Nasa'i banda shi kenan da Ibn Majah hadisin abu abu sa'id yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam man nama an witri aw nasiyahu falyusalli idha asbaha aw dhakara man nama an witri wanda ya bacci bai witri ba aw nasiyahu ko ka manta wa falyusalli idha asbaha idan gari ya yi shi ko katina? ana ko da ranar da ke nan sai ka tuna ba kai wuturi ba za ka yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam in bai samu ya wuturi ba yana mai da shi shafa yi ne ba ya saba shi dindindin ko ramadan yana nan ko ya tafiya ana ramadan ko ya tafiya baya nan kenan yana raka a goma sha daya idan bai sallah raka a goma sha daya ba yau da daddare gobe da safe sai raba raka a goma sha biyu da na ana raba sallar da rake shine malam ke cewa wala yajuzu lahu illa shaf'u wal witr amma za ka rama shi zai zama shafa'i zai zama shafa'i ne gaba da raka goma sha ɗaya sai abin da ci sha biyu ya zama shafa'i gaba da ke don ana rama wuce ke wal fajr ko kuma a ta yi fajr a ya halatta ta. saboda hadisin yana sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga sahabin da ya rama rakatai fajiri bayan sallah asuba ba. kaga ya mai inkari yanzu sallah asuba ta koma raka hudu ne ce ya rasulullah ka samu na rakatai fajiri ba annabi sallallahu alaihi wasallam a karro sai dai mu a gurin wannan sunna ta gama. kamar lokacin rakatai fajirin gaba daya ya koma bayan sallah asuba mafi yawancin masallatan suna, sunna ka ga kawai ramuwa ke yi a kallu shi ga mutum goma sun tashi suna mai wai suna ramuwa rakatun fajr da ya zama a sake. shi kuma sahabin so nawa yayi so ɗaya ne kwan kuma kaga kenan we are not serious ya halatta karamata amma kar ka bada ita lokacin ta dindindin kuma bayan sallar asuba sai ka dama dan bidiya ba saboda me ka canja lokacin ibada ce kafin kafin sallar asuba in kuma ka mai da shi dindindin bayan yaushe bayan sallah a sati ka ga mutum ya rama duka satin gaba ne kwana bakwai cikin ramuwar a kafin faji ko kwana shida in yi kokari shi ne kwana biyar ya samu rakatin fajiri a kan kari rana biyu rana biyar kuma ya rama ga wannan hadari ne sannan ko da rana ta fito ya halatta ka rama a rakatin fajiri sannan kuma ka yi ne sallar asuba in ba kar ma manta ba in karanto na hadisi a cikin sahihu muslim a cikin sahihu muslim a cikin babin da ya kama da babi na hamsin da biyar kitabul masajid babu qada'i salati fa'idati babin rama sallar da ta wuce kuma na so ka نصوب ga دوتا anan hadisi na 681 a cikin bracket kenan outside bracket shine 311 ya kama na hadisin abu kata da radiyallahu anhu mun karanta hadisin ba da ba ta innakum satasiruna ashiyatakum wa laylatakum annabi sallallahu alaihi wasallam da ku tafiyar dare mai yi wa ta'tuna al-ma'a insha Allah gadan amma ku ku samu ruwa sai gobe kiba ku ku samu ruwa sai gobe daga lokacin da yake musu magana ne ana za su yi tafiyan 24 hours فانطلق الناس a يلي أحد على da قال أبو na فبينما sallallahu alaihi صلى ya siyu har dai zuwa lokacin da suka kwanta bacci annabi sallallahu alaihi wasallama yana bacci amma a abokata da yake gadi shi yake gadin wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam barka ce hafizakallahu bima hafizta bihi nabiyya kai ma Allah ya kiyaye ka kamar da kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم قال هل ترانا نطفى على الناس har zuwa da yake cewa yake cewa fa wada rasahu thumma qala ihfazu alaina salatana ku kiyaye mana lokacin sallah to fa kana awwala man istayqaba rasulullah farko wanda ya fara farkawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam washamsu fi mahribi kuma ga rana har ta fito kuma lokacin ba su yi sallar mai asuba ba qala fa qumna fazi'ina kowa sai tashi a firgice thumma qala al-kawn amma sai ce kowa ya hawa bin hawan shi farajin na fasirna suka dan tafi kaɗan, hatta idan rtafa'at ash-shamsu nazala asai da rana ta dago kadan annabi sallallahu alaihi wasallam sai sauka sun mada'a. بميضة كانت معي فيها شيء من مائي sai ce a ɗan kamo wannan ɗan ƙwarya kwantena akwai ruwa a cikin kaɗan ƙala fatawabba amin ha wudu an nuna wudu a nan sallah salim sai alwala shafsha ƙala wa baƙi fi ha shay'un min ba akwai ɗan ruwa da ya saura a nan sallah ce eh alaina mi ba a taka wannan ɗan goron ka ɗan kiyaye mana ita sai ya kunu laha nabau akwai labarin zai faru nan gaba insha Allah yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya wala thumma bilalun daga wannan sunan yawanci muna keta ita yanzu rana ta riga ta gama fitowa ba su yi sallah asuba ba wace kawai ta da sallah ba sun ma'azana bilalun bis inda cewa lokacin sallah ya wuce amma sai da kai mai aka kira sallah فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في قوة صلى الله عليه وسلم ركعة بيو ثم صلى الغداة سيقوم يسلم أصبع يبقى ركعتين قطعا ركعتين فجر يجي فصنع كما كان يصنع كل يوم ومن يجي كل ركعة يسلم قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا سكه أنه صلى الله عليه وسلم هر هوا ما سيسجر من ذا الله يفرح واسكه da nan kowa sai ya sauka annabi sallallahu alaihi wasallam sai sauka sai kowa ya sauka to har zuwa ƙarshen hadithi yana ɗan tsawo da kuma sai muslim hadithi na ɗari shida da tamanin da ɗaya mahallin shahid shi ne ne nan sallah sai wasallam ya umarci bilal ya kiran sallah sannan kuma fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini sai raka'atayn fajri thumma sallal ghadata sannan yi sallah asuba kai kenan ana rama rak'atayn fajr kuma da yake cewa wala yajuzu lahu illa shafru wal witr wal fajr wal fajr adam yani wa fajr wal idani ko kuma idani muna da idi biyu ne kawai a musulunci idul fitri da kuma idul adha ɗayan ya fara da fitir alfa ɗayan kuma ya fara da hamza idan ka ga wani idi ba fi ba ba adha ba shi ke nan laisa da suna misali a kawo idu n ko idu sai fara da m to kana da calculation kana da calculation ka gane da kike kuma ka da calculation ko ka gane wannan idin baya kan sunna inda an ce idi ne to a musulunci mana da idani ne kawai idul fitri amma yahudu ba so ko duk ranar da ya ta musu kawai kawai sai su yi ranar da Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bi bayunan da ya ga mawa ay law alaina ma'shar al-yahudi nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'ida a wayannan ayat da ta sauka ne akan yahudawa wannan ranar wallahi da sun rage ta ranar idi a ga su da suke ke mara kenan kai ma wani abu ya faru kan rike ranar ranar idi to ka bi su kenan ba ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idi biyu ya da take kai ana ka ramuwa wani khusufu akwai al akwai al akwai mai khawun akwai mai kaulasan amma a cikin bukwari ce babu hal yuqalu khasafat ash-shamsu aw kasafat babu labi kuma wanne ne ya halatta ka ce khasafati shamsu kha da kuma kasafati shamsu amma asali wannan fa idza bariqa al-basar wa kha khasafa al-qamar na wata shi ne ke cewa kha amma larabci babu laifi ya kasance ka ce kasafati shamsu wa khasafa kha da khawun ke mana kusuf ko na rana ko na wata in ana bin ka ramuwa babu laifi za ka yin shi amma kuma ka san salatul kusuf na shams sallah ce mai tsawon sosai ko kuma yana daga cikin alamomin tashin kiyama ya kake gani wanda ya kamata ka yi ramuwan ne ko kuma daga ranar ta tsaya shi ke na yana ranar juma'a ne kawai sai a busa ƙaho sai ka tafi kuma Allah wanda za ka karanta kamar suratul baqara to kai kawai kenan fara ramuwan shi ne in tsayawa ma mu yanzu ba za mu yi wannan sallar ba kuzuhu shams kai sai haka kai za ka yi kamar awa uku hudu a tsaye in kan kuma an yi ruku shi ma haka kaga kawai sai dai mace zubewa kawai wal istisqa wani akwai salatul istisqa neman shayarwa ga mutane za su fita bayan gari da shi kenan kai ma ya halatta ka jike ya ce wannan sallolin su ne ya halatta ka yi su wa ya juzu alAihi alaihim alqada'u ya halatta ga wanda suke makararru ana bin su ramuwa an musallu jama'atan su yi sallah cikin jama'a a tawaye idan tawar salatu in sallar ta su daidai ma'ana yana ce maka in sallar ce daidai ma'ana akwai magana cewa in sallar ta bambanta a malikiya ba a wannan kai kana sallar zahar imam kuma yana a sallan a malikiya ba sa gari wannan sai dai sallar ta yi daidai da daidai amma kana kan ka su ke babu laifi babu laifi kai me kake yi sallar zahar shi kuma me ke yi sallar la'asar babu ne mai raka hudu mai raka hudu a nan babu ne amma kana cikin malikiya shi ke nan sai dai sallar ta ku ta yi mai idan ta wata salatu don su ba sa gani irin wannan kwalbanin kwalbanin kai kana sallar a zahar shi yana me yasa ma kamar sallar guda? shi ne tambaya inda gangan mutum da kayi wajen malikiya ne sallar ta isbiya a gani in kai wajen malikiya yi eh, duji ana yi to me yasa ka bar sallah wallahi ko ana kwallo ne na ce ba ta shi ke na sallar ta wuwa ko ba abin da zaka rama yanzu ana maganan ya kai ka zuwa ga kafinci ko ne mutum yana cikin musulunci gaji implication ga tsallaka wajen malikiya a wani kawai ka ci bulus ɗaya za ka bi shi kawai a me yasa ma ka bar sallar tukunna zai iya kai mutum zuwa ga kafirci ko da yana nan sunan shi da musulmi kuma wannan sakaci kuma wa man nasiya adada ma alayhi min al-qada'i wanda ya mance wai adadin ma abin da ake bin shi ba ramon shi bai san wai adadin sallolin da ake bin shi ba kaga kan wannan shi ne bai damu da addini ba shi ne sunan shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko na Abubakar Umar Usman Ali amma da shi kawai ya sa shi a kan ne gaba ya sa kwallo a gaba Allah ta mu mai addini sanya kwallo ya mu mai san sabon manzo Allah sallallahu alaihi zai ga yana ta wasa da sallah ana sallah shi yana nan yana hira yana cacan baki shi ke yanzu ya mance ma wai sallah nawa ke bi shi a wata daya a kullum misali zai kasance ana bin shi sallah uku hudu sallah uku hudu shi ne bai iya sanin ma sallah nawa ya bari ba wanda yana cikin musulunci ma tukunna ko baya yana waje ne kaulani kaulani ba ana magana yin sallan kawai ba a shi yana cikin musulunci ko ma da ya fita a duba hukumu tarihi sala da ibn qayyim akwai maganganu masu karfi karfi sosai daga wanda zai bar sallah shi ne da yace to shi wannan dan sakacin sallah adadan la ba a shakk kawai ta sallah sai ya gaba ya shakka ya ta yi kawai kuma Allah zai ta karba zai wahala sosai Allah zai ta karba kuwa shi ne ta yi amma kuma Allah zai ta karba kuwa Allahu ala sai ma ne ce bayanin wannan أن من كانت amiratan عامرة بصلوات ce wanda ya kasance zimmar shi wuyan shi ana bin shi salloli wani suka wuce فلا يشتغل بالنوافل تاركا ما هو عليه من الواجبات kar ya bar abin da yake wajibi a kan shi yana nafila wala yusalli salatu tatawu'in ba zai duka sallan tatawu'i ba yi duha wa tarawih kamar sallan walaha sallan tarawih hatta ya qadiya ma لأنه لو صلى ألف ركعة تطوعا وقلنا ذاك يصلى ركعة ma ajza'at an rakatai suri Allah ba zai karba ba sai kai sallah su ba raka biyu ne kawai ke so wa qad istathna min zalika amma da ya ba za ka rama duk na bulbuli ba sai na bulbuli wanda suke ba ka yi na bulbuli ba sai masu gari min zalika as-sunan muakkada sai dai sunnoni masu ƙarfi shine da ya kirga maka kamar witiri kamar rakatai kusufu shams kusufu qamar kaman al-istisqa da itina'i shar'iha saboda shari'a ta himmatu da wannan abubuwa sallolin wa ta'abbud talabiha fil awqat allati ayyanaha sannan kuma ana neman su su ma su a lokacin da aka ayyana mana su كالشفع والوتر وركعتي الفجر والعيدين والكسوف والكسوف anan ya kaga ya bambance maka kusuf shine na wata ke amma usul da kaulasan shine na mai na rana wal istisqa wa annahu yajuzu liman alaihim salawatun fa'itatun mustawiya ya halatta wanda ke bin salloli iri daya kama idza kana ala kulli wahidin minhum qada'u dhuhri wal asri wal aw al isha kowa ana bin sallar azhar kowa ana bin sallar asr kowa ana bin sallar isha wa an yusalluha jama'a ya da ce san su yi sallan jama'a kaga taron saka sakaci ne ke li ajli fadliha wai dan ajalin ne dan sanadiyan falalan sallan jama'a a to me yasa tunda ake ba zo ba shine me yasa tun ana sallan jama'a ba zo ba sai yanzu ne za su yi sallan jama'a to in suka yi sallan jama'a ma ina na dan jami'i ne hmm? tunda asalin sun bani kuma yana da gangan kasa sa malikiya suna cewa ko da gangan ne ya halatta karama ba su ke ce ina da gangan ina ina kawai zana maganin kawai sai ya haushi ko kuma yaya wa anna man kana alaihi salawatu fa'ita wanda ake bin salloli da suka wuce wa nasiya adadaha sai ya manci ma adadin wai nawa ke bin shi dan suka ci Allah ya saba na ciki fa alayhi an yusalli adadan to ka ta yin sallah kawai la yabqa ma'ahu shakkun ai zama ba ka shakka liberati limmati dan ne wuyan ka kubuta daga bashin Allah allati la tahsulu bi shakki wanda wannan kubutan kuma kaga in akwai shakka ba zai yi ba shine ma da ce ka kai kawai sai kaga ba ka shakka wadzanni ko kuma ta hanyar zato ka kai yi kawai sai ka kubuta daga zato da shakka bal bi tahaqquqi wal yaqin sai za ka ta yi kawai sai ka tabbatar yanzu kai ina bin bana yi sallan da yanzu Allah ba bi da bashi wa fil hadithi sharifi a cikin hadithi hadithin alhasan kenan kuma shi ma sharifi ne alhasan kamar da imamu zahabi ke fada a cikin sirar alamin wala annahu alaihi salatu wassalam qala ya ma yurikuka ila ma la yurikuka ya yani utruk bar abin da kake kokwanton shi zuwa ga abin da ba ka kokwanto in ka ta yi kawai sai ka daina kokwanto to ga wannan kamar batawan kaura yake ta mai ya gane sallan muhimmancin sallah ce to ta ramawa kawai ka ta ramawa sai ka ga yanzu ta kwamta to kai sallah kamar ɗari biyar dubu ɗaya da ɗari biyar ka yi sallah dubu biyu hmm? mai sallah dubu uku ga kowannan ma masha Allah ka kwantar da shi bari shaye-shaye ka ta yi sai ka gan ka kuta da ma yuriduka ila ma la duka amma ba wannan kuma lallai zama ita ce matsala ingantacciya ba yi eh, wanda ya bar sallah kamar dubu ɗaya da ɗari biyar yanzu zai rama ne ko ba zai rama ba yi babu rama ba babu rama ka bari da gangan kenan babu rama إذا هم كيش يا الله كما قال أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا شك أحدكم في صلاته كمان أن صلى سيدنا عليه وسلم إذا شك في صلاة فلم يدري كم صلى فقسم ركع نوبة ثلاثا عن أربع ركع كي قوه إذا كان شي سلم بإلا وقسم أم كي قوه وفليقرأ الشك ka wurgar da shirkan da kake ciki wal ne ala mastayqana ka gina kan yaqini ka gina akan me yaqini da ka uku kake ko to kai ka fi ganin uku ne to shine ne ka bar shi kan uku wa hakada kama yasduqu ala adadi raka'at kamar yadda ya kasance kana shakka raka uku ko raka hudu to haka nan shi ma za a gaskata shi wannan hukuncin zai hau adadin sallolin kana shakka ana bin ka sallah biyar ne ko kuma ana bin ka sallah shida to ka zo kan yaƙini yaƙinin kuma shine za ka kurin jayar da ana bin ka shida a maimakon ka ce ana bin ka biyar da shi ne ce wa haka za ka ma yasduku wala adadin rata'at yasduku ala adadin salawat wallahu ta'ala wannan babu buka suka kare za mu shiga babin karshen karshe kenan a cikin littafin al'akbari babin da ya kowanne a cikin littafin nan shi ne fi kowanne mahimmanci kuma shi ya fi matsaloli masu rikitarwa su je da bantuwa to muka zo insha Allah akwai littafai musamman ma da aka yi akan wannan matsaloli insha Allah za mu fara fa'idantuwa tukuna da mas'alolin su yi sahu umuman umuman ka'idoji da za mu iya gane shi sannan sai ku shiga babin yana yi wa sace ya ba mukaddima ne kawai na su yi sahu da kuma su littafai da hadisai da suka zo akan su yi sahu hadisai nawa ne kakaf aka yi su yi sahu a cikin su idan ka gane wannan hadisan da kuma mazahibul ulama fi sujudi sahu mana a gurin imamu malik ya sujudi sahu yake a gurin imamu ahmad ya yake a gurin imamu shafi ya yake a gurin imamu abu hanifa ya yake ko wanne mai dalilin su wani ka gane wannan insha allahu daga sujudu sahu za ta ba sauki amma baka iya gane wannan ba za ka samu wajen sujudu kabla salam sai ka ga imam ya tabka mai da salam ko ba da salam ya kamata yi sai ka ga ya tabka mai kabla salam yanzu wani lokaci da kansa ce da zan rikice to yanzu wanne zan yi wanne zan yi sai a fara a koma wa katala dawudu ya huta wa katala dawuda dawuda ne ko dawudu ne shi ya gana ya gagara gana fa'il ya gagara gana mafulu wa matala dawudu ya huta ko kai karshe ne wani ya kashe wani shi ma haka kawai zai to yanzu wanne ne zai yi kabla salam ne ko bada salam ya gama da ita ya yana jira wanne zan yi wanne zan yi ko sai kan je ya Allahu akbar abin ko kuma sai ya sallama ne ba wai akwai da rikitarwa kai ko musamman babu ce bane mai kyau to daga da imam yana ta kawo min rabbanwa me zai na calculating yanzu kaza da safe kaza da safe abinci kuma yana aljuhun ya bushe. gaskiya kuma ba kyautawa ba a kyautatawa ya ka samu imam ba ya sa yi wani ratibi misali a ce ko dubu hamsin ne ta a jinsin na ba ko dubu hamsin imam a ba shi dubu hamsin yana wahala gaskiya da kuma gaskiya ba aka yi kamata to a kan dushe a ce an ajiye mai buhun shinkafa jarka na mangyada jarka ɗan ƙarami ko galan ne na mangyada galan na mai manja da ɗan sureko da su menene to kowannan kaga mashi Allah yana da zai ishe shi wata shi zai ɗan sassa ya sabuwar wani to ya ka samu ba ce mutum ya ja hamsu salawat ko lawa kai bayan ya cewa ko lawa kai Allah ya saka da alkhairi ba ba ya sai dai ko mai goma ko a ce ko bai abu ima ima imam bin ba ya kyautawa ba ba ya ba ya zuwa mana da wuri kaga yana bukatar gaskiya sai an dukkuwa muna son sallolin ku su rinka tafiya cip cip akan sunna wa hal jaza'u ihsani illa al-isa'a ne illa al-ihsan shi kaga imam yana kyautata mu wajen salloli ko kuma ba ku kyautata kaga kun bada ma wannan ayati ko mun bada gaba daya hal jaza'u ihsani illa al-ihsan ya kyautata mu kuma ku dan kyautata mu akalla zai koma gida masha Allah ne da ba ta cika ga buredi misali ga madara ko da fifili ne guda goma amma da sai Allahu akbar yana wahala gaskiya yana wahala lalle mu ɗauki wannan ƙa'idar hal jazaa'ul insani illa al-insan mutum ya baro gadon shi da sassafe karfe hudu da wani abu ya zo kira sallah sannan kuma ya sake kiran sallah na biyu amma duka ne wannan kuma hal jazaa'ul insani ba illa al ne ba karanci ka samu wani ladan da za a samu irati hmm? kuma ga dole ne ka samu hawa kamar da akwai ratibi mai kyau kaga za ka ɗauki ma wanda yake kiran sallar da ya saudiya ga gaya ake yi hmm? akwai salari akwai gidan liman musamman Kamar kuma nan da su na masallaci tare da gidan liman ba mu sani ba kuma ya gama masallaci idan ma an ware wani safe content nawa na imam yana da kyau haka gaskiya ke an gina masallaci ga gidan imam ga gidan lada shi ne mutane suna da aiki amma guri jafun guri a bushe gaskiya yana bukatar a gyara da muka zo sati biyu wa da insha Allah muna tare da mukaddima kan sujudu sahu Allah bai kuma wa ba da jagoranci da ta da wasu biyu lafiya اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على من خشيتك ما تقوم به بين معروف العصيم ومن طاعتك ما تبلغنا به بين فضل ويقول ما تقوم به علينا مصائب القوه ومتينا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما عزنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تدع مصيبتنا في ديننا ولا تدع لديننا أحدا همنا ولا من غيرنا ولا تسلم علينا من لا حولنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته